فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير يا ونا النبي idan sun karyata ka kada ka ɓata rai wannan ita ce al'adar kafirai sun karyata manzanni da yawa tun gabaninka waɗanda suka zo da dalilai bayyanannu da littattafai waɗanda suka ƙunshi wa'azi da abubuwa masu tausasa zukata da littafi mai shiryarwa saboda abin da yake cikinsa na hukunce-hukunce da shari'o'i.